ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما Allah ya riƙe wannan alkawari mafi ƙarfi daga annabawa don ya tambayi masu gaskiya daga manzanni game da gaskiyarsu kuma ya zama tsoratarwa ga kafirai. Allah ya tanadar ma waɗanda suka kafirce masa da manzanninsa azaba mai raɗaɗi ranar alkiyama ita ce wutar jahannama.